wanda da kaddar haduwar mu a wannan wuni na biyu ga watan ramadan bayan jira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda kuma shine bakwai ga watan shida shekara ta 2016 miladiya yau ma Allah madauka cikin yaddarsa ya biya mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa wannan wata mai albarka domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukaki ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai idan ba ku manta ba a karatunmu na jiya mun karanta aya ta ɗari da arba'in da biyu a cikin suratul araf aya ta ɗari da arba'in da biyu a cikin suratul araf wato faɗin Allah maɗaukaki وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين من فار بياني akan wannan ayar ko muna tsakiyar bayani akan wannan aya a ba mu mukarkare abin da muke so mu faɗa akan ta ba lokaci ya kure mana da haka za mu karasa bayanin da suka shafi wannan ayar kafin mu ci gaba da aya ta gaba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a nan wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla ubangiji ta'ala ce mun alkawartawa annabi Musa alaihi salam dare ku guda 30 ma'ana kwana 30 kenan wa atmamnaha bi 20 sannan muka cika masa kwanakin da wasu guda goma fatamma miqatu rabbih 40 layla sai alkawarin ubangiji ya cika masa kwanaki arba'in domin dama talatin idan aka hada da goma nawa zai baka ne arba'in shi sa wani malami da ke cewa duk abin da kake so ka samu na wani abu da ke kware wacce abu ne da ke nuna kwarewa a rayuwar ta duniya ko ci gaba da ya samu a duniya in ka shiga cikin alkur'ani za ka samu asalinsa a ciki sai aka tambaye shi aka ce to ina za a samu asalin lissafi da ke ciki a cikin alkur'ani akwai mathematics ne za ka samu mana asalin mathematics ya ce kwarai kuwa ubangiji ta'ala na cewa wa'adna musa salasi na lailatan wa atmamna na bi ashirin fatamma miqasu arba'in arba'ina laila sati plus ten nawa kenan ba shi ne 40 ba ba ne lissafi ba haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara da ya umarni ga mutumin da ya je aikin hajji ya yi aikin hajjin tamattu'i ko kuma ya aikin hajjin kirani ya gwama tsakanin aikin hajji da, umra bai samu abin da zai yi hadaya ba ubangiji ta ya bashi wata dama ya ce ya azumi guda nawa ya ce ya azumi guda bakwai idan kuma ya dawo gida sai ya yi guda uku sai ya ce tilka asharatun kamila in an hada bakwai da uku ba ya zama goma ba kenan Ke ce kaga asalin lissafi kenan a cikin alkur'ani a kamar yadda Allah madaukake fada nan ya faɗi talatin sannan kuma sai ya faɗi goma wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 laila. ubangiji ta'ala a cikin suratul baqara ya faɗi wato abin a dunkule ba tare da ya raba shi ba kamar yadda ya raba shi a ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ناوتي آية ربو wurin da Allah maɗaukaki ke cewa ya bani Isra'ila kuru ni'mata allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سيتني نعم وإذ فرقنا بكم البهرة فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ثم نعم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ubangiji Ala ce mun yi alkawari wa annabi Musa arba'in da lalata sai faɗi kwanaki arba'in ɗin. nan kuma ya raba su ya faɗi go sannan ya ce goma kasancewa ubangiji ta'ala ya raba su a nan ne ma yasa wasu malamai suka ce kenan talatin ɗin da farko aka ce an ba shi yayi azumi talatin ne daga baya kuma aka ƙara masa yi guda goma abin da muka ce ba shi da asali a jiya maganar cewa ya yi azumi ne guda talatin amma sai ya asuwaki kafin ya je ganawa da ubangijinsa sai ubangiji ta'ala ya ce kara wasu goma wannan shine muka ce ba a samu wani isnadi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko daga sahabbai da yake tabbatar da wannan ba kuma asali yana nuna cewa annabawan Allah mutane ne waɗanda suke kamammu mutane ne waɗanda suke wato masu karamci masu ɗabi'u masu kyau tsafta kuma tana daga cikin ɗabi'a mai kyau a ce annabin Allah ya zauna kwana talatin bai ki ba sai bayan ya yi kwana talatin kafin ya goge hakoransa wannan ya saba wa asalin girmama annabawan Allah tabaraka wa ta'ala da haka tunda ba shi da asali a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi da asali a wajen magabata shi yasa muka ce magana ce wadda take mai rauni asali dai ayar tana nuna cewa ubangiji ta'ala ya yi alkawari da annabi Musa akan zai gane shi bayan kwana talatin bayan ya yi kwana talatin ɗin kuma sai Allah maɗaukaki ya ƙara masa guda goma a cikin kan talatin sai suka zama arba'in kwanakin da muka ce malamai sun yi saɓani wasu sun ce kwanaki talatin ɗin cikin watan zulƙada ne cikakken watan sannan sai aka ƙara masa goma sai ya zama na cewa ranar goma ga watan zulhijja wadda ita ce ranar layya ranar Allah maɗaukaki umarni ya ranar ne Allah maɗaukaki masa alƙawarin cewa zai gana da shi wannan kwanaki suna da muhimmanci a wajen annabi Musa alaihi salam saboda kwanaki ne da Allah ya alƙawanta masa yace bayan waɗannan kwanakin sun wuce to zai gana da shi gana wannan musamman kuma ya sanya masa wani wuri yace idan ya gama a wannan wurin za za su haɗu da zai je ya gana da Allah maɗaukaki. to annabi Musa alaihi salam ya yi wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala kwanaki 40 sun wuce to lokacin da zai tafi ne fa Allah madaukake ya ba da labarin wasiyar annabi Musa alaihi salam ga dan uwansa Haruna yace ce fi qawmi ka zamo khalifa na akan al'ummata akan jama'ata duk da cewa annabi haruna alaihi salam shi ma annabin Allah ne amma kasancewa mutane ne guda biyu jagorori da sarki ne da waziri duka jama'ar tasu ce amma waziri baya yin cewa jama'ar tasu ne kamar yadda sarki yake jin cewa nasa ne to da haka annabi Musa alaihi salam kasancewa shine Allah maɗaukaki ya aiko shi da farko amma sai ya roki Allah ya hada shi da wani mataimaki sai Allah maɗaukaki ba shi Haruna kamar yadda ya roka to sai ya zama na cewa anai Musa alayhi salam yana magana da shi kamar shi mutanen nasa ne shi kadai kasancewan shi ne ya fi kusaci da su akan annabi haruna alayhi salam ba don su mutanen ba mutanen annabi haruna ba lokacin da annabi musa alayhi salam ya tafi ya bar annabi haruna da waɗannan mutane kar ku manta banu isra'ila mun karanta a baya irin gwagwarmayar da suka yi da irin kalubale da suka haɗu da shi da yadda Allah maɗaukake tseratar da annabi Musa alayhi salam da ƴan uwansa kabilarsa banu Isra'ila daga kaidi da sharri da makirci irin na Fir'auna wanda ya kamata a ce sun koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala amma ina bayan annabi Musa alayhi salam ya tafi ganawa da Allah ya bar ɗan uwansa annabi Haruna Allah maɗaukake ce sun mattakhaftumul ijla sannan sai kuka riki ɗan maraƙi. a bayan tafiyan annabi Musa ɗin, bayan Allah ya tseratar da su daga azabar fir'auna amma kuma har yanzu basu daddara ba suka koma yi wa Allah madaukaki kishiya suka riki waɗannan maraki suka bauta masa kamar yadda ayoyin gaba za su su bayyana mana tafiyan annabi Musa alaihi salam yace wa annabi Haruna na sanya ka khalifa ka zama kai ne mai kulawa da banu isra'ila bayan tafiyata wannan yana daga cikin marikar masu kiyayya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu gaba da abubakar da umar da usmanu waɗanda ba sa ganin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala a matsayin khalifa na annabi ba sa ganin cewa sayyidina umar radiyallahu ta'ala khalifa ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan abubakar ba sa ganin cewa sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala khalifa ne na musulunci bayan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala suna ganin cewa wannan irin tafiyar da annabi Musa alaihi salam yayi ya bar annabi Haruna a matsayin khalifa to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma lokacin da ya rasu ya bar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala a matsayin khalifansa me dalili akan wannan saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya duna wani kamanceceniya tsakanin annabi Musa da Haruna da kuma tsakaninsa da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ya tafi ya bar ya bar annabi ya bar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala ya zama khalifa ya zama khalifansa lokacin da zai tafi yakin tabuka sai sai na ali radiyallahu ta'ala ya koka ya ce ya za ka bani ya ma'aikin Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar shi ya ce a tukallifuni fi nisa'i was sibyan yanzu ka bar ni a cikin yara kanana da mata sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi anta minni bi manzilati haruna min musa ghayra annahu la nabiyya ba'di yace kai a wajena kamar matsayin annabi kamar matsayin haruna ne a wajen annabi musa alayhi salam matsayin annabi haruna a wajen a wajen annabi musa shine matsayinka a wajena annabi haruna khalifa ne nawa na annabi musa alayhi salam kenan kai ma khalifa na ne wannan shine marukarsu na cewa to nan nan yana nuna cewa ashe khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine sayyidina ali wannan hadisi hadisi ne wanda yake gangare ingantacce kuma Imam Bukhari ya fitar da shaka Imam Muslim ya fitar da cikin ingantaccen littafin su amma sai dai da duk wanda ya zaya yayi dubi waɗannan nassosi zai ga cewa babu wani abin da ke nuna khalifancin sayyidina ali radiyallahu ta'ala bayan manzon Allah cikin wannan nasosin da nassin alqur'ani da nassin hadisin gaba daya domin na farko dai in saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a matsayin khalifa ne lokacin da ya tafi yakin tabuka saboda wannan sababin ne yasa kuka ce sayyidina ali Shi ne khalifa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mu ce da ku amma kar ku banta fa ba fa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi kadai ne manzon Allah ya bar shi khalifa ba bayan yayi tafiya manzon Allah yayi tafiya da yawa ya bar mutane da yawa sun kalifance shi a Madina in har manzon Allah ya tafi yaki ne ya bar wani dan duk yakin da annabi ya tafi to yana banin wani a cikin garin Madina ya zama shine khalifansa to me yasa ba ku ce waɗancan su ma khalifofin annabi bane bayan rasuwarsa mu dauki abdullahi ibn ummi maktub manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar shi khalifanci a Madina ya tafi yaki ba sau ɗaya ba sau biyu ba babu cikin sahabbai wanda manzon Allah yake yawan barin sa ya zama mai kula ya zama khalifansa a Madina bayan ya tafi kamar Abdullahi dan Maktub amma cikin su babu wanda ya taba cewa Abdullahi dan Ummi Maktumin shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa wanda yake nuna ashe barinsa a garin madina bayan manzon Allah ya tafi ya tafi wani yaƙi ko ya wata tafiya baya nuna cewa kuma bayan rasuwar manzon Allah shine khalifansa sannan idan ka duba kamanceceniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna tsakanin khalifancin annabi haruna wa annabi musa alaihi salam da kuma khalifancin sayyidina ali da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya tafi ya tafi ya tafi yakin tabuka asali kun ga a farkon kissar me yasa manzon Allah ya gaya masa wannan magana saboda sai na ya shiga damuwa ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi yace a tukhallifani fil nisa'i was sibyan yace zaka bar ni cikin yara kanana cikin mata da jarumtata da komai na kowa yana tafiya yaki ni kuma ka bar ni cikin mata da yara wanda inda a ce wani ne daga cikin sahabbai ya faɗi wannan maganar lokacin da manzon Allah ya bar shi da Allah kaɗai ya san maganganun da za su yi akan wannan sahabi sai su ce karshe ya yi rashin kunya wa annabi haka za su faɗa amma mu da yake ahlus sunna muna girmama abubakar da umar da usmanu da ali muna ganin cewa ba za su taɓa yin wata magana ta rashin kunya wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama idan sun faɗi magana to suna nufin kirki suna nufin alkhairi ne da ita ba su taɓa yin wata magana ta rashin ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nufinsu ba to lokacin da ya faɗi wannan magana ne sai manzon Allah ya faɗa domin ya rarrashe shi sai ce kar ka ɗauka barin ka da ne a madina kaskantarwa ne gare ka ai ba kaskanci ba a bar kai ka zama khalifa a madina ne na tafi yaƙi inda kaskanci ne ai da annabi musa bai yi wa ɗan uwansa haruna ba kana ganin annabi musa alaihi salam lokacin da zai tafi ya gana da ubangijinsa sai ya bar dan uwansa haruna ya zama shine khalifansa a cikin jama'arsa inda kaskanci ne abu zai kaskantar da wani annabin annabin Allah to lokacin manzon Allah yana da rashin sa kenan sannan abu na gaba idan mun kula khalifancin da annabi haruna yayi wa annabi Musa alaihi salam shin lokacin annabi Musa yana raye ne ko bayan annabi Musa ya rasu ne annabi Musa yana raye ne domin zai tafi ne gana da ya gana da Allah tabaraka ta'ala to menene kuma alhakar a ce wannan yana nuna khalifancin sayyidina Ali bayan rasuwar manzon Allah alhali wannan khalifancin ba bayan rasuwa aka yi shi ba an yi shi ne lokacin mai lokacin annabi Musa ma yana nan kamar yadda shi ma sayyidina Ali ya khalifanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina manzon Allah yana nan lokacin da ya tafi yakin Tabuka ina fata an gane kuma duk malaman tarihi sun halwa kan cewa annabi Haruna alaihi salam ya riga annabi Musa rasuwa kenan sa da ya masa ba maganar bayan mutuwa bane khalifa ne irin ka bar mutum wakilin ka ne a gari lokacin da ka tafi kamar yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina Ali kamar yadda Abdullah Abdullah dan Ummi Maktum kamar yadda yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi Musa annabi Haruna alaihi salam ya rasu ne lokacin da Allah madaukake sa su cikin dibuwa bayan banu Isra'ila sun kibin umarnin Allah Allah madaukake ce يأسي ذات إيموة أربعين سنة يتيهون في الأرض قال إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ومن تعالى تتنا حرم تاموس شقاة شركين جيكين قرم بيت المقدس أربعين سنة يتيهون في الأرض ذاتي شكرا أربعين سنة إيموة أبا ينكسا تو أسكن cikin wannan imuwar أربعين shekara أن a هارون يرسل amma annabi Musa alaihi salam kuma ya ci gaba da rayuwa har bayan dimuwa wannan yake nuna ashe wani wakilci ne kawai annabi Haruna yayi wa annabi Musa alaihi salam lokacin yana dare amma ba wai khalifanci yayi a bayan rasuwar annabi Musa ba kamar yadda kenan shi ma wannan yana nuna maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan ba ta magana akan khalifancin sayyidina Ali bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane sakon da mu a wajen mu ahlus sunna khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sayyidina Abubakar dukkan cikin sahabban annabi babu wanda ya jayayya da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala ko ta minti daya ko ta sakan daya akan khalifanci bayan annabi domin ahlus sunna sun tafi akan cewa nassosi sun tabbatar da khalifancin sayyidina Ali sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Ali khalifa ne amma bayan sayyidina Uthman amma shi sayyidina Abubakar fa khalifa ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ko dai nassosin a wajen wasu malamai suna cewa waɗannan nassosi ne na zahiri suna cewa annasul jalili nassi ne tabbatacce a bayyane ya tabbatar da khalifancin sayyidina Abubakar bayan sayyidina Usman wasu kuma suna cewa manzon Allah bai yi nassi tabbatacce bayyananne ba amma manzon Allah ya annasul khafi ma'ana nassin da zai ishara zuwa ga wanda zai zama khalifa a bayana domin shugaba dama yakan iya nuni zuwa ga wanda zai zama khalifa a bayansa ta hanyoyi guda biyu ko dai kai tsaye ya ce wane idan na mutu shine khalifa a bayana ko kuma ya tayin wasu abubuwa na ishara wanda zai nuna cewa ga wanda yake so ya gaje shi bayan rasuwarsa to ahlus sunna sun yi sabani akan nassosin shin waɗannan nassosin zahiri ne ko ka nassosin ishara ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kamar yadda kuma wannan abin shi ne ya dace da abin da ya faru domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sawa'un manzon Allah ya ce khalifa a bayansa Abubakar ne ko ko bai faɗa ba abin da ya fito fili ya bayyana wanda ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa shine sayyidina Abubakar wannan shine abin da ya faru to idan muka koma ta bangaren nasosi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa wanda zai khalifance shi a bayansa sai na abubakar na farko manzo Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da yake rashin lafiya bai kira kowa daga cikin sahabbai ya ce ya zama khalifansa a jan sallah lokacin da yake rashin lafiya ba sai sai da abubakar shi kadai hadisi ingantacce cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ciwo ya masa tsanani ba zai iya fitowa ya ja sallah ba yace muru aba bakrin falyusalli bin nas yace ku umarci abubakar yayi wa mutane sallah ya jagoranci mutane sallah aisha radiyallahu anha yar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala bata so a ce sayyidina abubakar ya zama shine ne ringa jan sallar ba malamai suka ce hikimar da yasa na na aisha radiyallahu anha bata so haka ba saboda yadda sahabbai suke da son annabi yadda suke jin daɗin a ce ga manzon Allah ya wuce gabansu duk wata kujera da mutane suke son wanda yake jagorancinsu akan wannan kujerar to duk wanda ya hau kujerar ba wancan ba to zai ga bakin jini za su ji mutane ba sa so a lokacin za su ji ba su nutsu ba za su dinga jin bacin rai saboda ba wane da ya saba shugabantansu wanda suke so din nan shine akan kujerar ba haka ne ko ba haka bane to saboda kuma duk yadda kai baka so babanka a yi masa magana marar kyau baka so abin da zai sa a rinka jin haushin babanka shi yasa na na aisha ita ba ta so sai na uwa kare zama shi zai yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya sai ta hada baki da Hafsa dar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ta ce ki magana wa Annabi alaihi salatu wasallam ki ce masa shi babana sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu mutum ne mai yawan kuka idan ya tsaya a gurbin ka da kake jan sallah a matsayin yanzu baka da lafiya ne ba za ka iya jan sallah ba yasa yake ja to ba iya mallakan zuciyarsa ba kuka zai ta yi a cikin sallar gaba daya da haka ka sa wani ba shi ba ka sa wani ya yi sallah wa mutane annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin su sai da suka gama ya ce muru aba bakrin fal yusalli bin nas na ce muku ku umarci abubakar ya mutane sallah suka sake komowa a karo na uku suna kokarin su gamsar da annabi ya sa wani ya ja sallah ba abubakar ba manzon Allah bayan ya gausa sun gama ya sake maimaitawa a karo na uku ya ce muru ababakrin falyusalli bin nas ku sa abubakar nace ke sallah wa mutane ya ce ni kukan irin yan uwan yusufu ne ko kuna da wani abu ne irin na ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam me yasa ba za ku ubarci Abubakar ya sallama mutane ba a wata riwaya sahabbai har sun gabatar da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana ja fara jan sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin gida sai ya ji muryar Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana karatu manzon Allah yana cikin gida yana kwance ba shi da lafiya an fara jan sallar amma manzo Allah bai hakura ba yace la la la muru abubakar fa li bin nas manzo Allah ce ban yadda ba kada ku sa kowa ya sallawa mutane sai abubakar radiyallahu ta'ala sai na umar ya aibata mutanen da suka sa shi ja sallah daga baya yace me yasa za ku sani inda me yasa za ku sani inda sallah na dauka manzon Allah ne ce inda sallah kuka ce inda sallah yanzu yan wadu wannan bai isa ishara zuwa ga cewa manzon Allah abin da yake so waye ne zama khalifa a bayansa ba sannan har yanzu hadisi cikin bukhari al-imam al-bukhari ya kawo hadisin cikin babu law kuntum mutakhidan khalilan lattakhadtu ababakr khalila kun san akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce law kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakr khalila walakin sahibakum khalilur rahman manzon Allah yace da a ce zan riki wani mutum bada'i kalmar khalil ana fassara ta da bada'i masoyi na ƙarshe wanda babu wata soyayya da takaita al alkulla malamai suka ce ita soyayya ta ƙarshe yace to da a ce zan riki wani a matsayin masoyi na ƙarshe a cikin jama'ata a cikin al'ummata da abubakarin zan ɗauka a matsayi amma sai dai ina saboda Allah maɗaukaki ya riga ya rike ni a matsayin bada'i don haka ba zan rike wani a matsayin bada'i ba inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila to Imam al-Bukhari sai kulla babi wanda zai kawo falalolin sayyidina Abubakar sai ya sa wa babin suna babu law kuntu muttakhidan khalila la takazzu Abubakar khalila babun da ke karantar da inda manzon Allah zai riki wani mutum bada'i da abubakar ne to a ciki a hadisi mai namba ta dubu uku da ɗari shida da hamsin da tara ya kawo hadisi wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya umarce ta da wani abu yace tun ta dawo daga baya ta wannan mata za ta tafi sai ta ce ya rasulullahi idan na dawo ban same ka ba fa ta yi dawo ban same ka ba ya zan yi na dawo ban same ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in lam tajidini fa'ati ababakari manzon Allah ya ce in kin zo ba ki same ni ba to ki samu abubakar wannan me yake nuna wa kenan khalifa a bayan manzon Allah waye abubakar radiyallahu ta'ala duk wani har yanzu baka gane waye khalifa a bayan annabi ba hadisi har yanzu ingantacce cikin bukhari da muslim wanda imam al-bukhari ya kawo shi hadisi mai namba ta 200 a 2387 nana aisha radiyallahu anha tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake kwance yana cikin rashin lafiya yace wa na aisha yace ki kira mini babanki da dan uwanki id'ili abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qa'il ana aula wa ya'ba Allah wal illa Abu Bakr yace kawo mu kawo mu abu rubutu na rubuta saboda ina jin tsoro kada wani ya zo yana burin matsayi kada wani ya zo yana cewa shefu cancanta yace alhali Allah bai yadda kowa yayi ba mumine ba su yadda kowa da kowa ba sai abubakar radiyallahu ta'ala yanzu duk wannan bai isa dalili karar da ke nuna cewa sai na abokan shi shine ba bayan annabi ba duk wannan muna magana ne saboda yau zamani ne na yakin sunkuru ana rubuce-rubuce a ko'ina littattafan turanci ana rubutu a jarida ana yi a magazin ana yi a facebook ana yi a social media duk inda ka shiga ana rubuce-rubuce wanda ake tusawa mutane aƙidar wato kyamar ko ku nuna cewa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala da umar da usmanu da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutane kirki bane ana inkarin khalifancin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda nassosi ga sunan ba su ba su da iyaka mai yawa wanda zamu da zamu ci gaba da kawo nassosin da suke ishara zuwa ga khalifancin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu har mu kare wurin mu na yau mu tashi wallahi ba za mu gama da su ba waɗanda suke nuna cewa abubakar radiyallahu ta'ala shine khalifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai yiwa mu tsaya akan hadisin da zan karanta yanzu saboda kar mu cinye lokacin da wannan matsala ita kadai hadisin Abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda shi ma Imam Bukhari ya kawo shi cikin fada'ilus sahaba kitabu fada'ilus sahaba a bangaren littafin sa na Bukhari da da sahihul Bukhari wanda ya fada'ilus sahaba ya kawo babi babin da na faɗa muku ɗazu babu laukunta mutakhidan khalilan lattakhadha ababakar khalila a ciki ya kawo hadisin abu huraira yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bainama ana na'imun ra'aituni ala qalibin alaiha dalwun fa naza'tu minha ma sha Allah thumma akhadha ibn abi quhafa fa naza'a biha dhanuban aw dhanubaini wa fi naz'ihi da'f annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ina kwance ina barci sai na ganni a bakin wata rijiya bakin rijiyar akwai wata guga na ɗauki wannan gugar na yi ta ɗebo ruwa gwargwadon yadda Allah maɗaukaki ya so na ɗebo sun ma'akaza habnu abi ƙuhafa sai abubakar shi ne ibnu abi ƙuhafa sai ya karɓi wannan gugar fa na za'a biha zanuban au zanubaini sai ya ja guga ɗaya ko guga biyu wa fi naz'ihi da'af manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma a cikin jan nasa da yake yi akwai rauni a cikin jan akwai rauni cikin jan ruwan da yake yi wallahu yaghfiru lahu da'fu Allah ya gafarta masa raunin nasa inji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin sa ma yana masa addu'a thumma istahalat gharban fa akhadha ibn al-khattab yace daga nan sai gugar ta yi yamma daga nan Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala sai ya karba Falan aba falam ara abqariyan min an-nas yanzi'u naz'a umar manzon Allah yace ban ga wani jarumin mutum da yake jan wannan ruwan irin jan da sayyidina umar yake yi ba hatta daraba an-nas bi'ad bi'atun har sai da zo yana zane mutane da bulala sahabbai suka ce duk mun fahimci wannan hadisin gaba ɗaya manzon Allah yana nufin khalifanci ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama yace shine da farko ya fara ja bayan ya ja ya ja sai sai da abubakar ya zo ya karba yana ja sai kuma manzon Allah ya ce jan nasa akwai rauni saboda sai sai na abubakar radiyallahu ta'ala da khalifancin sa ba irin na Umar bane mutum ne wanda yake mai dan sanyi ba irin na Umar ba ina ba ta an gane saboda haka Allah madaukaki ya hada su lokacin da sai na Umar radiyallahu ta'ala ya zama shi yana da rauni rauni sai Allah madaukaki ya hada shi da mafi kusancin wazirin sa na kusa shine Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala kaza haka ake son shugabanci idan shugaban ya zama mai tsauri to shugaban mataimakin kuma ya zama mai dan sanyi sanyi saboda wannan in ya ciza wannan kuma zai ya idan kuma ya zama na cewa shugaban mai sanyi ne to ana so ka samu mataimakin kuma mai dan gwabu gwabi ta yadda in shugaban shi kuma ya hura ya hura ya hura shi kuma wannan sai ya ciza ina fata an gane kar a ciza duka kuma kar a hura duka ina fata an gane to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalifancin sa jan ruwan da ya yi ma'ana khalifancinsa akwai ɗan rauni a ciki amma Allah zai gafarta masa wannan raunin ba In ji manzon Allah sannan sai manzon Allah ya ba bada labarin kuma irin jarumtan na Umar radiyallahu ta'ala wajen shi kuma khalifancinsa sahabbai suka ce mun fassara wannan a bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana khalifanci ne to in ba khalifancin ba me zaka fassara wannan hadisin da shi babu wani abin da zaka fassara fassarawa da shi in ba khalifancin ba wannan duka yana nuna cewa khalifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ne abubakar radiyallahu ta'ala da fatan wanda bai gane ba Allah madaukaki ya ganar da shi wannan idan muka muna magana akan littattafan sunna kenan dama su ahlus sunna ba su da matsala wajen yarda da cewa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala shine khalifa a bayan annabi ba su da sabani akan wannan kamar yadda ba sa musayya wajen cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shine khalifan annabi na hudu bayan abubakar sai umar sai usmanu sai ali Allah ya kara musu yadda gaba daya to tunda wannan littattafan mu ne mu dama mun yarda babu laifi a dan zakuro daga littattafan wa'ancan din wanda su ba su yarda cewa abubakar shine khalifa bayan annabi ba amma kuma saboda ita gaskiya wal haqqu ba shahidat bihi al a'da'u gaskiya ita ce wadda ma suka yadda haka ne ka san idan gaskiya take gaskiya wallahi duk inka da ita wata ne ta ai an matsa ka sai ka faɗi ta ina fata an gane to ya zo cikin rijalul kashi da alfusulul bukhara shafi nan ɗari da ishirin da bakwai sayyidina ali radiyallahu ta'ala yana faɗa kan mumbarin kufa kufa kasar yankin yankin iraki nan ne wurin da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yayi khalifancin sa nan ne headquarter musulunci a lokacin khalifancin sayyidina ali yake cewa la utiya bi rajulin yufaddalu ala aba bakrin ala abi bakrin wa umar illa jalattuhu hadd al muftari yake cewa kai wallahi babu wanda za a zo min da shi ba wani mutum da za a zo min da shi a ce min wai yana fifita ni akan sayyidina abubakar ko yana fifita ni akan sayyidina umar yace wallahi sai na sa an masa bulalar bulalar mutumin da ake wa wanda yayi wa kasafi bulalar da ake wa mai kasafi irin sa zan sa ai basa duk wanda naji ya fifita abubakar ko umar akai na wannan ba a cikin littafin ahlus sunna bane a littafin su ne masu musanta cewa abubakar radiyallahu ta'ala shine khalifa bayan manzon Allah haka nan ya zo cikin sharhu da hajjul balaga na ibn ibn ibn al-hadid mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da biyu sai na ali radiyallahu ta'ala yake cewa wa inna nara abu bakrin a haƙa da su biya ya ce mu muna ganin cewa sai na abubakar radiyallahu ta'ala shi ne ya fi cancanta da kalifancin innahu la sahibul gha yace saboda shi ne fa Allah madaukake zaɓe shi ya zama abokin tafiyar manzon Allah da suka shiga shiga kogon nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira daga garin Makka ya koma Madina babu wanda Allah madaukaki albarkace shi da kasancewa tare da annabi a wannan tafiyar sai sai na Abubakar shi kadai suka shiga cikin kogo har Allah madaukaki ba da labari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وبنجي تعالى ده كان سيباد الأباري yace in ma ba ku taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama ba to ku sani Allah madaukaki ya taimake shi a baya a gaban ba zai taimake shi yayin da Allah ya fitar da shi yayin da kafirai suka fitar da shi daga garin makka sani ya yana ɗaya cikin guda biyu ɗaya ne shi cikin mutane guda biyu da suka hijira tare wato daga shi sai wa sai sai na abubakar in huma fil gha yayin da suke cikin kogon nan in ya kuli da sahibihi yayin da yake cewa sahabin sannan duk cikin alkur'ani babu wanda aka ce masa sahabin annabi shi kadai sai sai na abubakar radiyallahu ta'ala in ya kuli da sahibihi la tahzan lokacin da manzon Allah yake gaya wa sahibin nan nasa yake gaya wa sahabin nan nasa la ta hazan karka bakin ciki inna Allah ma'ana Allah na tare da mu to sayyidina Ali radiyallahu ta'ala yana tuna musu wannan yace shine fa sahibul ghar shine fani yasnani shine fa na biyu na biyu cikin biyu mutane guda biyu nan da suka hijira wato Allah madaukaki bai yarda akwai wani lokaci da zai raba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mafi girman abokansa nan sai da Abubakar ba shi yasa da aka aiko shi ana aiko shi ya gaskata shi duk inda yake yana tare da shi ba su taba rabuwa ba shi yasa da za su hijira ba ba su rabuwa sauran sahabbai duk sun yi ta hijira su kadai wasu cikin jama'a wasu cikin tawaga wasu daga baya amma shi sai Allah madaukaki hada shi da manzon Allah su biyu da a hijira ba su rabu ba mutanen madina lokacin da suka zo suka ce sun gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne saboda irin yadda suka sayyidina Abubakar yana masa yana girmama shi suka gane cewa wannan fa shine annabi idan yana tafiya suna cikin tafiya sai ya gaba ana cikin tafiya kuma sai ya dawo ta baya ana cikin tafiya sai ya koma gaba ana cikin tafiya kuma sai ya dawo baya da aka tambaye shi wai me yasa kai sha irin wannan tafiyan ne nika kai gaba ka dawo baya yace wallahi ina gaba sai in ga kamar wani abu kuma zai zo samu mun dan Allah ta ba sai in koma baya in ina bayan sai in ga kar wani abu kuma ya zo ta gaba sai in koma gaba saboda shi ba damuwarsa lafiyarsa da rayuwarsa ba damuwarsa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa yace wa inna lana'rifu lahu sinna yace kuma ba za mu manta da shekarun sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala da ya musulunci ba ولقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه وهي حي yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya sallama mutane ko lokacin manzon Allah yana raye wannan yake nuna shehu kowa cancanta in ji wane wannan maganar in ji sayyidina ali radiyallahu ta'ala wannan ba a cikin littafin ahlus sunna bane littattafan mutanen da suke karyata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga khalifancin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala a bayansa suna ganin cewa na abubakar zalunci yayi ba shine khalifa ba kwace yayi mafi sassaucin cikin su ne waɗanda suke cewa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala da umar da usman ba su ne suka cancanci su zama khalifofi a bayan annabi ba amma sun yi kwace ne to tunda sun yi kwace suka ce amma laifin da suka yi na kwacen nan ba su kai ya zama sun fita daga musulunci ba suna nan a musulunci amma hukuncin su hukuncin sun saba wa Allah ne sun yi kwace kamar kai ne yanzu ka kwace kuɗin wani ai baka fita daga musulunci ba ko amma ka yi laifi wa Allah suka ce to haka ne yanzu suna nan karkashin mashi'ar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tunda ba shirka suka yi ba suna karkashin mashi'ar Allah in Allah madaukake ya ga dama ya yafe musu laifin da suka yi na kwaci in kuma Allah madaukake ya ga dama ya azabtar da su gurgurdan zunubansu daga baya sa su aljanna waɗannan ba su ne mafiya kirki a cikin su gaba daya Allah ka shirye da mu khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a wajen ahlus sunna babu sabani sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu thumma Umar thumma Uthman thumma Ali Allah madaukake ya kara musu yadda na'am sai Allah ya tabi mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بشرني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وبنجد تعالى يتي ولما جاء موسى لميقاتنا yayin da annabi Musa alaihi salam ya zo limiƙatina saboda alkawarinmu da muka yi na ganawa da shi wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yi magana da shi qala rabbi sai sai ya ubangiji na arini anzur ya yace Allah nuna mini in ganka qala lan tarani sai ubangiji ta'ala ce sam ba za ka ganni ba walakin inzur ila jabar amma du kalli zuwa dutsen nan fa in istaqarra makanahu idan har ya tabbata a wurin da yake fa sawfa tarani ubangiji ta ala ce to zaka ganni falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da ubangiji ya bayyana wa dutse ja'alahu dakkan ubangiji ta ala sai sanya wannan dutsen bayyana da yawa wannan dutsen sai ya sanya dutsen ja'alahu dakkan ubangiji ta ala sai ya mai koma gari gaba ɗaya ya dake wa kharra musa sa'iqa atake annabi musa alaihi salam ya fadi falamma afaqa yayin da ya farfado daga sumar da yayi qala subhanaka yace Allah tsarki ya tabbata gare ka tubtu ka na tuba zuwa gare ka ya Allah wa ana awwalul mu'minina ya Allah ni ne farkon waɗanda suka yi imani bayan kwanaki sun riga sun wuce kwanaki 40 da Allah madaukake ɗeba wa annabi Musa annabi Musa ya tafi wurin da Allah madaukake umarce shi da ya je kamar yadda ya faɗa قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب طول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى Allah ya alkawari da annabi Musa ya je a janibin tsuril aiman gefe ta bangaren dama na dutsen tsur to lokacin da ya je ubangiji ta'ala ya magana da shi ubangiji ya magana da shi maganar da Allah madaukake da annabi Musa alaihi salam shi yasa ake ce da shi kalimullah wato wanda Allah ya magana da shi ubangiji ta'ala ya keɓance shi da yin magana da shi duk da cewa malamai sun yi saɓani akan shin annabi musa alaihi salam wai shi kaɗai ne allah maɗaukaki magana da shi sa ake ce da shi kalimullah allah maɗaukaki kuma ya ba da labari a wa kallama allahu musa taklima yace kuma wa kallamahu rabbuhu wasu malamai sun taba kan cewa eh lalle annabi musa alaihi salam Shi ne Allah madaukake ya magana da shi shi kadai da irin wannan magana da ya magana da shi Ya yi magana da shi a ƙasa ba a sama ba duk da cewa dalilai sun nuna cewa Allah maɗaukaki ya yi magana da annabi a yayi magana da annabi Adamu alaihi salam sannan kamar yadda hadisi ya zo cikin sunan na Imam Tirmidhi da Imam Al-Hakim an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama akan annabi Adamu a nabiyun annabi sallallahu alaihi wa sallama ce nabiyyun mukallam a wata riwaya mu'allamun mukallamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle annabi ne kuma mukallamun wanda Allah madaukake magana da shi kaga wannan yana nuna kenan kenan Allah madaukake ya magana da annabi Adam alaihi salam haka nan kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i da Mi'rajin sa shi ma nan Allah madaukake ya magana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to amma sun ce malaman da suka ce an keɓance annabi Musa da wannan sifa saboda duka maganar da Allah maɗaukaki da annabi Adam da maganar da Allah yi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka ba suna kafa bane annabi Adam Allah ya magana da shi tun yana cikin gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya magana da shi lokacin da ya mai iraji ya tafi da shi sama a can Allah maɗaukaki ya magana da shi amma shi annabi Musa alaihi salam Allah maɗaukaki ya magana da shi yana ƙasa ne saboda haka ake ce da shi wato magana da shi din ta ta daban ne ina fata an gane a wannan yake nuna kenan yin magana da aka yi da annabi Musa alaihi salam bai hana a ce Allah maɗaukaki ya yi magana da wasu daga cikin annabawan ba amma sai dai maganarsa ta daban ne kamar yadda Allah maɗaukaki ba da labari tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat cikin su akwai wanda Allah maɗaukaki ya magana da su to kaga ciki akwai annabi Musa alaihi salam ciki akwai annabi Adamu alaihi salam ciki akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sauran annabawan duka Allah madaukaki yayi magana da su ne biwasita ma'ana ta hanyar mala'ika dan aika amma ba kai tsaye Allah madaukaki magana da su ba ina fata an gane lokacin da Allah madaukaki magana da annabi Musa qala rabbi arini anzur ilayka qala sai ce ya rabbi ya ubangiji arini nuna mini anzuru ilayka in ganka kalmar arini daga kalmar ara ne malamai suka ce wadda ara kuma tana ta'adda ne zuwa ga maf'uli guda biyu shi yasa malaman tafsiri suke kaddara cewa ai arini nafsaka wato maf'uli na biyun kamar an shafe shi ne kenan ana kaddara shi nafsaka arini nuna mini nafsaka nuna min kanka anzur ilaika domin in ganka annabi musa alaihi salam ya roki allah maɗaukaki ya nuna masa ya gan shi wannan ko malamai suka ce saboda shauki da yayi da magana da Allah madaukaki sonsa da Allah sai ya sa kuma sai yace yana so ya ga Allah to Allah madaukaki yace lan tarani ba za ka ganni ba annabi Musa alaihi salam da ya san cewa ba a ganin Allah tabaraka wa ta'ala kwata-kwata da ba zai roki Allah madaukaki ya gan shi ba amma ya san cewa ana ganin Allah maɗaukaki a lahira wannan sai yasa yake ganin cewa akwai yiwuwan a ganshi a duniya ma dan haka sai ya roki Allah maɗaukaki ya ganshi yace arini anzur ilaika ko kuma ya zama da cewa shauƙin ne kawai yasa ya manta da cewa ba a ganin Allah a duniya ya san cewa ba a ganin sa a duniya amma shauki ya ɗauke shi gaba ɗaya saboda sonsa da Allah da maganar daɗin jin maganar Allah maɗaukaki sai ya sa shauki ya ɗebe shi ya ce yana so ya ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah maɗaukaki sai ya dawo da shi ya ce lan tarani ba za ka ganni ba ba za ka ganni ba kwata kwata ko ba za ka ganni a duniya ba wannan yana daga cikin abin da wasu cikin waɗanda suka gabata masu bid'a waɗanda suka kore ganin Allah maɗaukaki a lahira da wannan ayar suka ce ganin annabi Musa alaihi salam ya nemi ya ga Allah amma sai Allah madaukake ce lan tarani ba za ka ganni ba suka ce lan kuma tufidu ta'bi karman lan a larabci wai tana nuna har abada ba zai yiwu ba in aka ce lan in ka ce lan af'al to har abada ba zan aikata ba kenan amma musu gyara aka ce lan ba ta nuna abada da alqur'anin da kuka yi amfani da shi kuka kafa wannan hujjar inda kun sake zagayawa cikin alkur'anin za ku ga cewa ashe lan ba ta nuna har abada domin a cikin alkur'ani Allah madaukaki ya nuna mana yadda yahudawa ba sa son mutuwa kuma Allah madaukaki ya nuna cewa ba in har da gaske suke yi su din nan zaɓaɓɓu ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wuta ba za ta shafe su ba sai Allah madaukake ce fatamannawul mauta to ku burin mutuwa mana tunda kun san ku yan aljanna ne ba ku da wata matsala ba ku da wani gosulo a hanya ku burin mutuwa mana Allah yace walan yatamannawku abadan ba za su yi burin mutuwa ba yace lan kuma sai ya kara da abadan har abada ba za su yi burin mutuwa ba to suka ce inda a ce lan tana nuna har abada ne to ko ba za a samu ranar da suka yi burin mutuwar ba sai gashi kuma Allah madaukaki ya bada labarin idan suka ji azabar wuta za su yi burin mutuwar a lan ba ta nuna har abada kenan tana da iyaka ina ba ta an gane lokacin da yan wuta suka sha azaba Allah madaukaki ya bada labari wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq ولكن أكثركم من الحق كارهون lokacin da azaba ta yi azaba su ce ya maliku ya kai mala'ika maliku li ya alaina rabbuka ubangijin ubangijinka kawai ya kashe mu mana sun yi burin mutuwa ko ba su yi burin mutuwa ba li ya alaina rabbuka kuma ke makithun kaga sun yi burin mutuwa nan da suka sha azaba inda a ce har abada ne to da ba za su nema ba ko da a cikin wutan ne kuma haka nan Allah madaukaki ya ba da labari lokacin da suka haɗu da azaba za su ce ya laita laitaha kanat alqadiya fa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita laitaha kanat alqadiya wanda aka bashi littafin sa a hannun hagu Allah ka tsare mu fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya yace ni da ba a bani littafin ba ma ban san abin da ke ciki ba na huta wa lam adri ma hisabiya da ban san hisabi na ba da ba a turo mu ayyuka na nazuri da na aikata ba ya laita haka na tilqadiya ina ma a ce mutuwar da muka yi din nan kenan mutuwa ce ta har abada ba za a tashi ba kaga sun yi burin mutuwa har karshe babu tashi A lan ba ta nuna har abada shi yasa wani malami a cikin manzumarsa ta alkafiyatu shafiya ibnu malik yake cewa man yara nafiya bilal mu'abbada fa qawluhu hurdud wa siwahu fa'dudi yake cewa duk wanda yake maka lan tana nuna har abada ne to ka mayar da maganarsa bai san larabci ne inda ya san larabci hakikanin sani da ba zai ce tana nuna har abada ba kenan maganar su ta cewa ba za a ga Allah madaukaki a lahira ba da wannan ayar magana cewa da take yasashiya idan muka aje wannan mu ko muna da dalilai na rututu cikin Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke tabbatar da cewa za a ga Allah tabaraka wa ta'ala na alkiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira Allah madaukake ce wasu fiskoki a ranar suna cikin ni'ima saboda suna kallon ubangiji za su ga ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi ingantacce yace innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatul badr wa la tudammuna fi ru'yatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a daren daren daren 14 lailatul badr shine daren da aka yi yakin badar shine daren sha hudu ka san lokacin ne ya wata ya kowane lokaci haske saboda ya gama shiga haskensa kenan daga nan kuma in ya shiga sha biyar to zai koma raguwa ne zai koma raguwa ne sai koma ya kankance kamar yadda da yake karami to manzo Allah ya ce za ku ganshi kama tarawna al-badra kama tarawna al-qamara laylatul badr kamar yadda kuke gani ma'ana ba babu abin da zai tare muku sai zama ya ce wala tudamuna fi ba tureniya ba za ka cewa ne ka tare mu yanzu wata idan yana goma sha hudu ga wata <coughs> da Allah ko wanda zai iya tare maka shi kar ka gan shi akwai wani saboda tsayin sa da zai kare maka ba za ka gano shi ba to manzo an ce wala tudamuna fi ru'yati ina fata an gane haka na hadisi cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan yan aljanna sun shiga aljanna Allah madaukaki zai tambaye su asuriduna shay'an azidukum kuna son wani abun kara muku sai ce alam tubayyid wujuhana alam tusaqqil mizanana ya Allah ba ka haska fuskokin mu ba ba ka nauyaya mizanin mu ba ma'ana su ba sa son komai suna ganin cewa ni'ima ta kare annabi sallallahu alaihi wasallama ce fa yakshifu Allahu hijab sai Allah madaukake yayi hijabin da ke tsakanin su sai su ga Allah sai su ga cewa ni'imar ganin Allah tabaraka wa ta'ala din tafi dukkan ni'imar da suka ji ta gidan aljanna gaba daya waɗannan hadisai suna nan da yawa waɗanda suke tabbatar da ganin Allah tabaraka wa ta'ala a lahira amma me ake korewa a nan ana kore cewa ba za a ga Allah bane a duniya shi yasa Allah madaukake ce da shi lan tarani shi sa wasu malamai suka ce lan din domin ai jam'i in kuna ganin lan din tana nuna har abada ne eh tana nuna abadan to amma abadan duniya banda abadan lahira ma'ana a duniya kan ba za a ga Allah madaukaki ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar a cikin hadisin muslim yace ta'lamuna annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani babu ɗaya daga cikin ku wanda zai ga ubangijin sa sai ya mutu inda kana raye to ba za ka ga Allah ina fata an gane a duniya dai ba zai yi ka ga Allah ba sai ka mutu in ka mutu to a lahira za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala in kana cikin aljanna malamai suna magana akan ganin Allah wasu suna cewa iri biyu ne akwai ganin Allah wanda Allah madaukaki zai bayyana kowa ya gan shi a filin alkiyama wanda shi ba wata ni'ima bace ke bantacciya ga mu'minai amma akwai gani kuma na musamman da bayi za su yi wa Allah madaukaki a gidan aljanna wanda shi wannan ganin Allah ya fi ni'imar aljanna da da abin da ke cikin ta gaba daya da haka kenan duk wanda ya ce maka kuma akwai wani abu da zai baka kai wurdi kaga Allah to yana so ya halaka ka ne domin duk matsayin abin da zai baka ba za ka kai annabi Musa ba ko za ka kai shi to annabi Musa Allah ya ce lan tarani ba za ka gani ba haka Allah ya ce wa annabi Musa an gane ko malamai suna da sabani ahlus sunna akan ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shin Allah madauki manzon Allah ya ga Allah madaukaki ko bai ga Allah ba akwai sabanin malamai akan wannan amma ingantacciyar magana abinda na na Aisha radiyallahu anha take tabbatarwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ga Allah da irinsa ba domin ta ce duk wanda ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah to yace faqad faqad sara ala Allah sirriya ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala ina fata an gane shi yasa Allah ya ji malam Muhammad lawan qala rawi wasu na cewa wai an ba su wuri sun ga Allah sai ke cewa kai amma mutane da abun mamaki kuke ha kawai yanzu ku ga mutum akan titi wai ku ce ya ga Allah wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ma in izala suna nan suna tantama ya ga Allah ko bai ga Allah ba amma ku zo kuna cewa ko wani mutum ya ga Allah ingantacciyar magana hadisin Abdullahi dan Abbas na Aisha suna haduwa akan cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ga Allah amma ba gani na ido bane gani ne na zuciya da kuma gani na mafarki amma gani na ido annabi sallallahu alaihi sallama bai ga Allah ba za mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukake ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah maɗaukake ya fi mana ubangiji ta Allah karɓi dukkan ibadunmu da muke a cikin wannan wata Allah maɗaukake ya fi mana zanubanmu ya gafarta mana dukkan alkhairin da ake barwa a cikin wannan wata Allah maɗaukake ba mu ibadunmu Allah ya karɓa mana addu'o'inmu Allah maɗaukake ya karɓa mana bukatunmu na alkhairi Allah maɗaukake biya mana Allah ya zaunar da mu lafiya a jihar mu ta Bauchi Allah ya zaunar da mu a lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya haɓaka tattalin arzikinmu wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh